jihar gombe kasancewar nan ne sanata dan juma muhammad goje fito a yawancin wuraren zaman jama'a batun takardar da aka samu a gidan dan juma gojen ne na daga abin da suke juyayi a kai da farko ga abinda da comrade garba Taylor ke faɗa abin da ban ce da sai mace subhanallahi wannan azafi ne irin na abokan adawa saboda abin da yake aka yi shi a kano me zai kawo shi gwan saboda wannan ba abin da ma hankali zai kama ba ne a je a samu abin a gidan bayan ga abin da ake tuhuma ana neman wani abu a wajensa an je kuma ba a samu ba aka fuke da wani abu daban ai mai hankali ya san kawai wannan wani al'amari ne wanda bai ma shafi yana da hannu a kisan mana jafar ba alama dama shi kan zai rike takarda ne shi yaro ne ko kuma illiterate ne mutumin da yake ya rike minista ya yi gwamna yana senata a ce zai rike takardar da aka kashe wani a gidansa ai wannan akwai mai hankali ma ya kamata ya tambaya abdullahi muhammad inuwa lauya ne mai zaman kansa ga fahimtarsa kan batun ni da farko dai wannan abun da 'yan sanda suka yi a nawa ganin sun nuna gazawa in har ana so za a tuhum mutum ko kuma a doka kafin a ce mutum ya yi laifi dole ne sai wani abu wanda aka samu akwai shaida kai tsaye akan amma cewa wani an samu takarda a wajensa an bashi ajiyar takardar ne ko kuma shi me nasa ne don haka 'yan sanda ba su yi aiki samu wani shaida mai karfi kafin nan har ta fito ta gaya ma duniya a ƙarshe mai yiwa za a zo a ce an wanke shi sanata don jima goje ta iya tafiya ko ke ce an bata masa suna an je gidansa an je an yi bincike bai dace ba dan haka zai zama wani babban kuma baya da gwamnati da kuma su hukumar yan sanda wani lauyan shi ma mai zaman kansa a garin gombe mai suna inusa muhammad da ake wa lakani da morocco ya ce hukumar 'yan sanda tana aikinta ne wanda za mu ce a nan kowa ya nera jita-jita kowa ya daina ɗaukan magana yana kaiwa gaba dole mu kirawo gwamnati musamman hukumar 'yan sanda da 'yan sandan ciki wato sss su bi abin har iya kwakwalwarsa saboda a gabatar da abin shari'a fita wane ne yake da hannu baya ba shi da hannu a cikin wannan lamarin ai 'yan sanda abin da ya kai su musamman ma shine waɗansu bayanai da suka samu sannan a matsayinsu na 'yan sanda da hakkinsu ne tsarin mulki ya ba su tabbatar da doka da hoda. Johab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.